Excellente journée à tous. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a mu da haka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi wanda a cikinsa za a ji cewa Amurka ta baiwa Najeriya gudunmuwar wasu na'urorin gwajin cutar tarin fuka. Har ila yau a Najeriya an kaddamar da shiri na karshe na waɗanda gwamnati za ta ba tallafi domin su dogaro da kai. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare hakkin mata mambobin kawancen Kongafen na ci gaba da jan hankulan 'yan siyasa akan batun mutunta dokar luwasir lokota wacce ta yi tanadin kason musamman domin jinsin mata a yayin rabon mukaman siyasa. Muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana sannan za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Masu gabatar da kara a shari'a tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na Majalisar Dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a kansa a jiya Laraba. Suna masu cewa shi ba mara laifi ba ne game da rikicin da ya barke a Majalisar Dokokin Amurka a watan da ya gabata yayin da 'yan majalisar suke tabbatar da nasarar Joe Biden na Democrat a cikin Nuwamban zaɓe. Dan majalisa Jamie Riskin, babban jagoran shirin tsige tsohon shugaban da sauran 'yan democrat a majalisar sun ce trump ya aza tubalin guguwar da ta auku a ginin majalisa na capitol na tsawon makonni kafin zaben tare da ɗimbin maganganu marasa tushe da cewa hanyar da zai iya faduwa zaben ita ce kawai idan an yi masa magudi riskin ya yi ikirarin cewa trump ta hanyar tunzura ɗaruruwan magoya bayansa da su yi abin da ya kira fada kamar a kan batun lahira wajen fuskantar 'yan majalisar a fadin ginin na capital a ranar shida ga janairu ya kunna wutar rikicin da ta yi sanadin mutuwar mutane biyar ciki hadda wani jami'in 'yan sanda na capital amurka na shirin daukar mataki akan shugabannin juyin mulki na myanmar Shugaba Joe Biden ya sanar a jiya Laraba cewa yana sake jaddadawa cewa dole ne sojoji su saki ikon da suka kwace kuma su mutunta rawar da mutane suke takawa kamar yadda aka bayyana a su ta takwas ga Nuwamba. Gwamnatin Amurka a cewar Biden tana ɗaukar mataki don hana janar-janar ɗin samun damar amfani da dala biliyan ɗaya na kuɗaɗen gwamnatin Burma ya kuma amince da umarnin zartarwa wanda ke bamu damar hanzarta sanya takunkumi kan shugabannin sojoji da suka jagoranci juyin mulkin bukatunsu na kasuwanci da kuma danginsu na kusa. Zagaya na farko na waɗanda za a auna a wannan matakin za a bayyana su a wannan satin a cewar shugaba Biden a cikin jawabinsa game da halin da ake ciki a Myanmar wadda kuma ake kira Burma. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki Lojan Alhutlu mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya a jiya Laraba bayan ta kwashe kusan shekaru uku a ɗaure kamar yadda iyalinta suka ce. hutlu mai shekaru 31 'yar fafutuka wadda ta nemi a sake fasalin dokoki da ke kula da mata an kama ta a shekarar 2018 kuma an yanke mata hukuncin daurin shekaru shida a kurkuku kan zargin ta'addanci zargin da majalisar ɗinkin duniya ta kira Kage. lujan tana gida abinda 'yar uwarta Lina ta wallafa a shafinta na Twitter jiya Laraba kenan. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujari. ya ce babu shakka muna maraba da sakin nata. Ga Saudi Arabia sanarwar makon da ta gabata cewa Amurka za ta daina goyon bayan har-haren sojan da Saudiyar ke jagoranta a Yemen kan 'yan tawayen Houthi da ke da alaka da Iran bai zo da mamaki ba. Shugabannin Saudiya sun kasance a shirye ga al'amarin. To madalla bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Amurka ta baiwa Najeriya gudunmuwar na'urorin gwajin cutar tarin fuka sama da dubu tamanin don ƙara inganta kiwon lafiya a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Amurkan ta tallafawa Najeriya ne da na'urorin gwajin kwayar cutar tarin fuka da za iya gwajin mutum dubu goma a lokaci guda. Da na'urorin gwajin guda dubu tamanin da shida da ɗari biyar zai tallafa wa jami'an kiwon lafiya wurin gwaji da gano masu dauke da cutar na tarin fuka da kuma inganta sake gano waɗanda suka kamu da cutar a cikin mutanen da ke dauke da kwayar cuta mai kare garkuwar jiki. Najeriya ce kasar da ke kan gaba a yawan masu dauke da wannan cuta a Afirka a cewar Dr. Anne A. Peterson da ke zama darakta a hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID. Da wannan tallafi da yanzu aka bayar ya ce za a samu damar gano kwayoyin cutar na tarin fuka tun dai daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ne amurka ke tallafawa najeriya da na'urorin gwaje-gwajen mutanen da ke dauke da kwayar cutar sida da kuma ke da hadarin kamuwa da cutar ta tarin fuka a bara kadai hukumar raya kasashe ta amurka ta ja gabarar duba mutum miliyan guda wanda cikin wannan adadi an sami mutane dubu ɗari takwas dauke da cutar ta tarin fuka da kuma nan take aka fara basu magani cikin su kuma har da wasu ƙarin mutum dubu ɗaya da ake ba su magungunan da ke yakar nau'in cutar mai wuyar sha'ani da kan bijirewa magani amurkan ta ce za ta ci gaba da aiki da najeriya tare domin inganta sashen ta na kiwon lafiya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare hakkin mata mambobin haɗakar Kongafen sun fara jan hankulan 'yan siyasa a kan maganar mutunta dokar nan ta laluwa sur lokota wacce ta yi tanadin kason musamman ga jinsin matan ƙasar a yayin rabon mukaman siyasa. A hirarmu da ita shugabar kungiyar Kongafen Madam Kako Hajiya Fatima ta ce a wannan karan za su dage don ganin an yi wa matan kasar adalci a sha'anin siyasa abin da mu muke so a ƙasar nijar shugaban da allah zai ba muna fata mai rabu allah ya bashi kuma allah ba da sa'a ya ba da lahiya muna so mata a rinka kasa da mu don ba musu amai da mace baya alhamdulillah matan nijar suna da ilimi suna da fasaka suna da kuzari kuma yau idan mu ya buɗe kai matan ƙauye ma sun san menene su kenan wannan hakki namu muna fatan shugaban kasan da zai zo ya ba mu mu daidai wa daida ya ba mu abin da ya kamata fuskan ma'aikatan ne a ce yau ma'aikata kaza inda akwai namiji biyar akwai mace uku inda akwai namiji goma akwai mace bakwai kenan kun ga wannan aka yi shi babu wani da gingimu da zami babu wani tambaya da zami mu dai so muke a daidaita abin da ya kamata a ba mu hakkin mu wurin da ya kamata a bamu. ana cewa jam'iyyun siyasa ne hajiya ba sa bari a mutunta tsarin nan na luwasir eh, lokota wato kason da a doka ta ware domin ku mata wallahi gaskiya ne tunda kullum mun tambaya sai a ce muna eh mu taimaka ligar politik su ne ba su kai dosiye din mata wannan gaskiya ne amma a wannan yanayi mun ma wa'annan kandidat da 'yan siyasa ma mata mun musu horo na cewa ku yarda kenan ku ya kamata ku kama muna tunda mu in mun kai mu bada ku in ba ku kama ba kuka bari kuka canza wurin ku tunda menene canzawa yau sai ga ka samu kwansanyi ko ka samu debutan amma sai a zo a ce miki yawanci ai eh hakuri ai fasta guda za a baki ai eh hakuri ki bar ki bar ma namiji ki bar ma wani to wannan muncin mata wallahi ka siyarta kuma in sun ki akwai abin da ake cewa voir de recours kamar in ka samu an hana maka akwai gaba inda shari'a zata kai ka ta baka hakinka kenan wannan horo mun mamata kuma muna kira ga 'yan siyasa lidar politik shugabannin 'yan siyasa su bar yin haka nan kuma mata na nan cikin party politik mata na nan suna zai ido kenan ka a cire hakin su a ba su abin da ya kamata zaɓe da kake yi na incin kanka ne na kana ɗan ƙasa ne kake zaɓe don yau in ka biya yanayin kwaɗai kenan ka ka da kanka ka azub da mutuncinka yau farti ba hana kowa ya farti ba ba hana kowa shiga cikin farti ba ba hana kowa ya zaɓe ba kenan ya kamata ka diba wannan yanayin yi shirin a kawo maka je ka cika e, wucin ka na ɗan ƙasa. muka sake komawa Najeriya, an kaddamar da shiri na ƙarshe na waɗanda gwamnati za ta ba tallafi domin su yi dogaro da kai. Wannan tallafi zai shafi masu ƙananan sana'o'i irin su safar hanci da baki ko face mask da maganin kashe cuta mai suna hand sanitizer da masu sarrafa kayan abinci. Shugaban hukumar kula da ƙananan masana'antu duk ko raɗa. ya yi wa wakiliyar sashen hausa abuja madina dauda karin bayani za a sayi abubuwan da suke sarrafawa na kimanin naira dubu ɗari da hamsin daga cikin abubuwan da suke sarrafawa wanda za a anshi wa'annan kayayyakin daga gare su a raba wuraren da ke da bukata wannan shine tsarin da aka kaddamar da shi kuma mutanen da za su amfana karkashin wannan tsarin shine masu sana'o'i da suke production kamar mutum dubu ɗari ne kuma kamar yadda aka saba an raba tsarin kamar yadda aka raba shi baya cewa jihohi guda 34 hada da abuja mutane 2,640 za su amfana daga wa'annan jihohin to waɗanne jihohi ne za su amfana da wannan shirin jihohi guda uku jihar abia za ta amfana da mutum dubu uku da tamanin jihar kano za ta amfana da mutum dubu uku da ɗari biyu da tamanin jihar lagos za ta amfana da mutum dubu uku da ɗari takwas da tamanin in ka lissafa a nan zai nuna maka akwai mutum dubu ɗari wanda za su amfana shi ma ƙarƙashin wancan garanti general msme grant wanda tallafi ne da za a yi masu sana'a kuna da adadin yawan mutane da ke aiki a ƙarƙashin waɗannan matasa da kuke baiwa tallafin? Su kila kamfanoni gare su amma kamfanonin su mutum ɗaya ne ko mutum biyu biyu ne ma'aikatansa a wannan kamfanonin. To a irin shi za a ba su tallafi na naira dubu hamsin. Duk wanda dai ya kasance yana da registration na CAC yana da banki yana da BBN wannan lamba ta BBN ta banki ya kasance ɗan Najeriya ne a Najeriya yake sana'a to ya cancanci a bashi wannan tallafi. Kuma wanda ya fara shiga cikin wannan yanar gizo ya cika shi ne za a fara ba muhimmanci don haka ko ka san wani ko baka san wani ba ko kana da hanya ko baka da hanya kuma ba wanda zai anshi ko sisi wurin ka kamar yadda aka yi wancan tsarin na baya yanzu nawa aka riga aka raba a kuɗin tallafin nan kusan wancan tsari na baya kamar yadda mai girma minista ta bayyana ma 'yan jarida cewa cikin kuɗin nan da aka ware naira miliyan saba'in da biyar yanzu an raba mutane wajen naira miliyan ishirin da bakwai daga cikin kuɗin don saboda har portal ɗin da aka bude an samu wa'anda wa'anda ba su ida cikawa ba an bude kuma sun ida cikawa kuma an samu ma wa'anda linkin ba linkin wa'anda suka yi a hiye da wa'anda suka fara yi da aka ba da sati shida wannan kila ina ga ya kasance ne saboda yadda mutane suka gani a zahiri ga yanan sun an ce su yi sun yi ba su san kowa ba kuma sun ga kuɗi cikin account ɗinsu ina ga wannan shine a takaici abubuwan da aka gaya ma 'yan jarida ba bayan an tashi taro. To wannan sauran kuɗin miliyan 48 shine za a rarraba mu wa'annan kenan yanzu? A'a, ai su ma wa'ancan na gaya muku cewa akwai payroll support wanda ba a ida haɗa cikon wasu jihohi ba wanda suka kasa gaba kawo mutanensu. Amma yau kamar bayanin da minista ta ya nuna cewa sauran jihohin sun kammala. Abin da ya rage yanzu a ba mutanen da aka kammala cikon kuɗinsu. Sauran kuɗin kuma su ne wa'anda za su kasance na wani wannan tsari da aka hito da shi wato ba sabon kuɗi aka ware ba sabon kuɗi ba ne aka ware dama da muka hito da program ɗin kasan kashi guda biyar ne akwai na tallafa ma albashin ma'aikata akwai na tallafa ma masu sana'a hannu na ƙarfi da kuma masu transport akwai kuma wanda aka samu mutane mutum dubu ɗari biyu da hamsin aka yi musu rijista aka yi formalizing ɗinsu yanzu na ƙarshen su ne guda biyu wanda general msme grant da kuma guarantee take up scheme in ka diba tsari ne guda biyar alƙashin ƙarƙashin wannan MSME Survival Fund wanda aka ƙirƙiro da shi domin tallafa ma kanana da matsakaitan masana'antu su hita cikin bala'i da COVID wannan cuta ta corona ta jefa tattalin arzikinsu. labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yadda ake dai na dan samu dan wani guri nan daga bayan nan Ina dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka. Don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku. To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Yau muke bankwana da shugaban kungiyar masu na ƙasa ta ɓangaren ƙafa na jihar Kano, Yahaya e Yahaya. Idan ana tune a shirin da ya gabata mu mai da hankali ne a game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a sha'anin siyasar jihar Kano da batun iliminsu. To a yau za mu ji yadda waɗannan mutane ke tafiyar da harkokinsu a ƙungiyance a jihar ta Kano. duk kungiyar da kake da ita dole sai tana da bukatar yadda za ta tafi da kungiyar ta harkar kuɗi to ba wanda yake kawo mana wannan taimako sai su 'yan kungiyar idan sun zo taro mai naira biyar naira goma ya bayar idan wani abin ya taso mu wata lokacin mu cika da aljihun mu je mu buga takarda mu je mu kai wuri kaza idan za a yi wani abin mu za mu yi mu ɗauka mu yi ba zan manta ba akwai lokacin da muka tafi taro na kasa. abuja wallahi daga mai taro mai sisi aka muka haɗa muka zuba mai muka samu aran mota muka tafi kafin mu tafi muka ta bi muka ta bi aka ce ai yanzu ba kaza amma mu je mu dawo muka je muka dawo muka kawo takardar tunda kafin mu je sai da aka turo mana takarda daga can aka ce ana son mutum biyar wanda za su wakilci jihar Kano za su je su zabe tunda mu zaben mu yanda ake yi ba kowa ne yake yi ba wakilai ake samu in za a yi na jihar kano local gama za su ba da wakilai mutum biyar in za a yi na tarayya jiha za ta ba da wakilai mutum biyar aka ce to kowace eh, jiha ta ɗau nauyin mutum biyar su tafi su yi wannan zaɓe kuma ka je wannan zaɓen sai ka bada da dubu biyar da kuɗin registration na ƙasa mm. sannan za ka shiga zaɓen wallahi mu muka haɗa wannan muka yi a iya junanmu mm. har yanzu da muka dawo wajen shekara uku ko shekara biyu muka kai takardar har yanzu takardar ba wani abu da aka yi akali tunda akwai muna da hukuma mm. ma'aikatar mata a lokacin a haɗe muke da su har yanzu ma abubuwan mun suka tazo ake mu tafi affairs mm. to muka kai wannan abun har yanzu ba wani abu to gaskiya kalubalen da muke fuskanci rashin ba mu tallafi idan za mu yi wani abu na harkar gudanarwa na mu a ce za mu je mu yi to inda da akwai tallafi to za mu samu rage radadin abubuwan da za mu abin nan amma mu jama'a irin kungiyoyi masu zaman kansu suna dan zuwa su dan tallafa wa mutanenmu wanda suka ga ba su da karfi musamman akwai wata kungiya ta inyas foundation lokaci-lokaci za ga sun zo sun samu irin dan buhun shinkafa dan 10 kg din nan da mai da taliya da dai fulawa da siga sun dauko sai su ce su ba su uwa mutum ashirin to sai mu kuma mu dabara sai mu dan tsinta a lokal gamman sai mu hada sai a bada ashirin din sai a je a basu idan Allah ya sake kawo wani sai mu sake tsinta sai mu hada tun da an gaje mutum ashirin mu da muke da membobi sama da dubu biyar da wani abu a Kano to kaga ba zai ce ba za ka ce za ka taba kowa ba sai dai wanda Allah ya da rabansa idan an zo an bada an ce mutum ashirin din sai mu tsintsinta mu bayar su kuma a taimaka musu kamar yadda kowa ke kokawa a game da illolin annobar coronavirus masu bukata ta musamman ma na da damuwa sosai akan wannan masifa da ta addabi duniya yau sama da shekara guda domin a cewar yahaya cutar ta haddasa koma baya wa harkokin nakasassu. na ji ba wa'anda wannan harkar annoba ma ta kassara irin mai bukata ta musamman mutanen mu dama ba karfi ne da su ba wanda nake faɗa ma wasu sai sun je sun yi bara suke samun abin da za su ci kullum kokarin mu kuma su zo su kiyaye a daina barar a zo a zauna a koyi sana'a lokacin da corona ta zo ofis mu duk kwata-kwata kayan duk abin nan kura suka zika abin nan suka lalace ma wasu saboda ba a aikin kuma dama sai a yi aikin sai ga an dade ba a zo an siya ba hmm. tun da dama an yi aikin makarantu ne suke siyan lilika hmm. sai aka dade ba a zo an siya ba saboda makarantu a rufe shi ko dama tun da tattalin arziki ya ragu kaga wa yake ta gini hmm. kowa ta abin da zai ci zai yadda da in an kera ba da zai zo ya siya so gaskiya mun samu koma baya a cikin harkar wannan kulle da aka yi na corona har yanzu kuma ba mai da koma da maka abin nan ba sako na akan masu bukata ta musamman su koyi sana'a kuma su je makaranta ita kuma gwamnati muna kira ga ita ta ringa duba mu domin mu mutane ne masu bukata kuma masu rauni domin in ba duba mu ba to shine za a ga mutanen mu suna zama kan danja suna barace barace to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau wanda muka gabatar cikin yanayin juyayin rasuwar wakilin muryar amurka a jihohin taraba da adamawa ibrahim abdulaziz saboda irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban shirin na kasa muna fatan allah ji kansa ya kuma ba mu haƙurin jure wannan rashi haka kuma muna sake tunatar da kucewa. daga ranar sha biyar ga watan fabrairu da muke ciki shirin na ƙasa zai tashi daga ranar alhamis zuwa juma'a a mu na hantsi wato karfe takwas agogon najeriya da nijar bakwai na safe a ƙasar ghana yanzu a madadin abokan aiki na sashen hausa da ya yahaya e yahaya shugaban guragun jihar kano muke ce da ku sai an jima. Toga ga Ridwan Abbas nan dauke da sharhin jaridun Ghana. jaridar times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarinta a cikin jerin kanin labaranta ne an ta yan 'yan kasashen waje 51 da suka shigo cikin kasar ghana ta barauniyar hanya jaridar ta ce 'yan kasar benin 49 da 'yan togo guda biyu da ake zarge sun shigo cikin kasar ghana ta hanyar da bata dace ba a cikin watan nan an ta yan su zuwa gida wannan ko bayan da jami'an hukumar shige da fice ta kasar ghana rana sun tsare motar su ne samfalin Hyundai Universe Express mai lamba AW995519 daga bakin iyakan kuma yayin da suka taso daga jihar Volta suke nufatan birnin Accra a ranar Laraba. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wace ta ce babban jaridar kasar Ghana wannan labarin na daga cikin manyan kanan labaranta. Rasu Mubarak wadda mamban majalisa ne na yankin Kumbungu na neman goyin bayan shiga majalisar dokoki. Jaridar ta ce tsohon mamba na majalisar dokoki wa yankin Kumbungura su Mubarak ya bayyana ra'ayinsa na yin takara wa kujeran majalisar dattawa. Ya nuna cewar wannan na manufa nashi daga shawarar da ya samu ne daga manyan jigajigan shagabanni na ƙasar nan da ke ba shi shawara cewa a matsayin shi matashi zai iya kasancewa a cikin wannan majalisa na dattawa domin tabbatar da karfafuwar tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Har yau dai a jaridar Daily Graphic wannan labarin ne an sake nazarin ka'idodin nan na kare yaduwar cutar COVID-19 wa matafiya ɗiyan gana Jaridar ta ce manijojin Kotoka International Airport sun sake nazarin ka'idodin kiyaye yaduwar COVID-19 wa matafiya da ke isowa nan ƙasar a dalilin yadda wannan cuta ke kara hauhawa. Ɗiyan Ghana na waɗanda ke a cikin gida da suka yi tafiya daga nan gana ke dawowa a cikin makon ba za a bukaci su gabatar da sakamakon gwajin COVID-19 ɗin da aka yi musu a ƙasar da suka ziyarta ba. Sai dai za a gwada su dangane da cutar ta COVID-19 yayin da suka iso cikin ƙasar a kan kuɗi dola hamsin. Mamban majalisar dokoki na mazaɓen Asawasi Muhammad Mubarak Mutaka ya yi amayya lazi. wannan shine labarin da jaridar chronicle ta ruwaito jaridar ta ce mamban majalisar dokoki na mazabar aswasin muhammad mubarak mutaka ya yi amayya lashi yayin da yake faɗa cewa wani alkali na botun koli ya yi ƙoƙarin baya da cin hanci ga wata mamban majalisa mace na majalisar dokoki domin ta zaɓi tsohon kakakin majalisar dokoki professor aaron michael okwe mubarak ya kuma janye ya kuma nemi afuwa sa'an nan ya yi kira ga jama'a cewar a bari abin da ya wuce ya wuce da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka kira ghana madalla wannan ya kamu lokacin da za a saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka sake aza amurka kan tafarki mai dorewa wajen yaƙi da sauyin yanayi al'amari ne da shugaba biden ke baiwa muhimmanci a rana ta farko sabon shugaban ƙasar ya ɗau mataki nan da nan na sake shiga yarjejeniyar paris kuma bayan 'yan kwanaki da rantsar da shi sai shugaban ƙasar ya shiga rattaba hannu kan wasu dokoki ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa. da zumar magance matsalar sauyin yanayi a cikin ƙasar da ma waje wanda ya kai ga sauye-sauye masu yawa a manufofin gwamnati. To amma batun sauyin yanayi wani ƙalubale ne na duniya baki ɗaya wanda ba za a iya tafi da shi ba tare da haɗin kan duniya ba. John Kerry shine Manzon musamman na shugaba Biden a taro kan batun sauyin yanayi wadda aka yi a ranar 27 ga watan janairu ta kafar yanar gizo yayin babban taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a davos ga abin da ya ce domestic action cannot possibly be enough if we don't together forge an international strategy to galvanize the world babu yadda ɗaukar mataki a gida kawai zai wadatar muddin ba haɗa kai an bullo da wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda zai zaburar da duniya wajen ɗaukar gagarumin mataki a kowace ƙasa da kuma kowane fanni na rayuwa tare kuma da tabbatar da cewa makamashi marar haddasa ɗumamar yanayi wanda ake bukata ya wanzu a matakin ƙasa da ƙasa ba. Shekarar 2020 ta kasance mafi ɗumi a tarihi. Bisa ga alƙalman hukumar nazarin sararin sama ta Amurka nasa a takaice. kafin a iya hana ɗumin duniya karuwa da ɗaya da rabi a ma'aunin zafi na celsius akan yadda yake gabanin lokacin da aka kafa masana'antu wanda masana da dama ke cewa wajibi ne muddin ana so a kauce ma bala'i a ta bakin keri dole ne mu rage ɗuma yanayi da muke yi zuwa shekarar 2030 Keri ya kara da cewa. It means we have to phase out coal five times faster than we have been. It means we have to increase tree cover ma'ana dole mu rabanya adadin rage amfani da gawayin kwal da muke yi yanzu hakan na kuma nufin sai mun rabanya yawan inuwar itatuwa har sau biyar fiye da yadda yake yanzu sannan hakan na nufin sai mun rabanya saurin da muke yi wajen komawa amfani da motoci masu amfani da karfin wutar lantarki har sau ashirin da biyu. ker ya kara da cewa muna iya cimma duk waɗannan matukar an yi tsari an saka kuɗi kuma an saka harkar kasuwanci a ciki. We have to get away from this argument that deniers and procrastinators have made that this was a choice between a quality of life Dole mu kauce ma wannan gardamar da masu musu da masu wasuwasi kan yi kan batun ɗumamar yanayi cewa wannan zaɓi ne tsakanin ingantacciyar rayuwa da kuma magance wannan ƙalubalen. Nasara za ta samu ne idan aka yi amfani da mafifitan hikima na duniya da fasahohi da kuma dubulmasiya. Kama daga amfani da ƙwaƙwalwa zuwa amfani da makamashi. Za mu yi amfani da duk wata kafa ta kaiwa ga inda ya kamata mu kai. makoma wacce ta barranta daga ɗumamar yanayi kwata-kwata za ta samar da ɗumbin damarmaki na kasuwanci musamman ta ɓangaren hada-hadar inganta tattalin arziki ba tare da ɗuma yanayi ba. Kerry ya ƙara da cewa daidai ne ma a ce ba mu da damar ɓata lokaci sam ya ce ya kamata duniya gaba ɗaya ta zo wannan teburin don warware wannan matsalar. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni lemu Muni Barma da na gabatar ke ce da ku sai an jima.